Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jama'a maza da mata masu kallonmu da sauraronmu a duk inda kuke a faɗin duniya barka barkamu da warhaka mu da sake kasancewa tare da ku cikin shirin mu duba mu gani na wannan rana ta Laraba 20 ga watan Zulhijja hijirar Annabi Rahama tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu da da da arba'in biyar. wacce ta yi daidai da ashirin da 26 ga watan Yunin shekara ta dubu biyu? da ashirin da hudu bayan aikuwar annabi isa alaihi salam muna godiya ga allah subhanahu wataala mai girma da ɗaukaka da buwaya da ya yarda ya amince ya sake sada mu da ku a cikin wannan shiri na wannan rana muna ci gaba da roƙon mahalicin kowa da komi ya ganar da mu gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya kuma ganar da mu karya-karya ce ya yarda mu nisance ta za mu yaye labulen shirin na wannan rana da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna miƙa gaisuwar ta'aziyya zuwa ga illahirin mu 'yan ƙasa 'yan Nijar kuma muna miƙa gaisuwar ta'aziyya zuwa ga jami'an tsaro FDS mu masu albarka waɗanda ke da kwai saman filin daga da suke kwaduwa suna tashi domin kare mutunci da iyaucin wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Nijar sakamakon karan aikin da ya kwaru a jiya da misalin karfe goma da ashirin inda miyagun ɗiya 'yan ta'adda suka kwarma wani barikin sojoji da ke yankin tasiya cikin gundumar gote. wanda a cewar sanarwar da gungun waɗannan sojoji goma sha shida na ƙungiyar CNSP a tasu cewa jami'an tsaro FDS 21 muka yi asarar rayuwarsu. Tara suka ji rauni aka lalata motoci biyu da dama daga cikin 'yan ta'adda suka kwanta hannun dama kuma aka wargaza kayayyakinsu. Sai kuma wata majiya ta sojoji da kuma mutanen da ke rayuwa a wannan yanki da ta ce jami'an tsaro fds 47 ne muka yi asarar rayuwarsu goma sha takwas suka ji kata, daga cikinsu goma sha ɗaya suka ji mummunan rauni sannan kuma majiyar ta ci gaba da cewa a halin da ake ciki yanzu cikin jami'in tsaro fds 150 da ke da kwai a wannan wuri da aka kai hari guda goma sha tara ɗaya suka amsa kira shin sauran ina suka yi sun yi abin da ake ce ma batan dabu partai dispari ko kuma a'a an yi garkuwa da su Allahu a'lam wani babban abin takaici a game da al'amarin waɗannan sojoji goma sha shida guli da kan shamuwa kakin dai kwaruwa wanga abu kwana uku su wasan duzer ana ce musu fa ana ganin alamun masu motuna suna taruwa suna karawa amma ko gizo ba abin da ya sha musu kai sai dai karya sahe daban ta marice daban su hankalinsu na wajen man fetur sai da mai kuwa ta rage ta abu. To abin da ke ɗokar hankali a game da wannan lamari shine menene dalilin gaggauta yin sanarwa har a rabata ga kafafen watsa labarai cikin gaugawa a ce musu a jami'an tsaro fds 21 ne muka yi asarar rayuwarsu tara suka jikkata an an fatattaki 'yan ta'adda da dama kuma an wargaza kayayyakin aikinsu tunda 'yan ta'adda miyagun ɗiya ne makiya ƙasa ya kamata a ce ga halin da ƙasarmu take ciki yanzu a wallafa hotunansu domin a kwantar ma da 'yan ƙasa hankali sannan kuma wani abin da ke daban mamaki me yasa lokacin da al'amarin takanan mai ya kwaru suka yi kunnan ƙashi ko gezau suka yi alamun kamar ma ba a yi komi ba haka zalika me yasa lokacin da ƙazama aiki na bani ya kwaru suka ce ma duniya da ƙasa mutum bakwai ne muka yi asarar rayuwarsu alhali yawan sojojin da muka rasa ya kai hamsin da takwas sa'an nan kuma zancen nan da ake shidda daga cikinsu suna can a matsayin kursuna su mi ya hana har yanzu a hito a yi musu sanarwa ko kuma su ba sojoji ba ne duk da kiraye-kirayen da suka yi na cewa ƙasa da 'yan ƙasa da sauran takwarorinsu jami'an tsaro fds don allah su zo su agaje su ko kuma ƙaƙa al'amarin yake shi dai komi take zama dai cewar da cani ya yi a wata ranar 28 ga watan yulin shekara 2023 da ta gabata sun zo su cinci ƙasa magana banza da wuki ce abin da ba a taɓa gani ba a tarihin wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar nijar a ce ƙungiyar 'yan ta'adda ta jinim da akame su hito su faɗi da babban murya wai har suna tunƙakon cewa sun hana masojojin ƙasar mu shaket a cikin yankin gundumar torodi sun taho suna maida su kenan wannan abu ya kamata a ɗauke shi da muhimmancin gaske sosai ina ikirarin da su tumba da modi da cani da sauran kwambagani suka yi na cewa ko santimeta guda na mu baya cikin hannun 'yan ta'adda da cewa aka yi suna cikin farko da dubulve to yanzu suna watsuwa suna ta wanzuwa suna ƙarawa har wai yau 'yan ta'adda suna da bakin magana su hito su ce wai sun hana malarme tahiya sun taho sun maida su 'yan ƙasa wallahi mu tashi daga dogon barcin da muke yi tun babban maƙiyin ƙasanmu ta Nijar wanda aka sani da suna cani bai wargashe mana ƙasa ba gaba ɗaya baki ɗinta. Ku ba ku gani wani abin mamaki, shi wanga hari na tase wajen gwatai. kilomita tamanin ne kacal daga babban birnin yamai ina duran ina helicopter ina sauran jiragenmu na yaƙi wai 'yan ta'adda su zo su aikata mana karan aiki a rasa wai sauran jami'an tsaro fds waɗanda za su zabara cikin gaugawa su je su kai musu agaji tubarakallahu masha allahu yara waɗanga ubangiji allah sa aljanna ce makomarsu sun yi ƙoƙari bakin iyakarsu yara sun yi kwama jandarmomi ne sun yi kwama sun yi ƙoƙari bakin ƙoƙari sai da inda ƙarhinsu ya ƙare amma a ce abin mamaki wai cani na nan ya hiddo mayyamayyan makamai irin na halbo jirgi da dai sauransu ka iya hiddo makamai don ka kare kanka ka iya kawo sojojin haya na faganar don ka kare kanka amma baka iya tura jami'an tsaro fds su agaji 'yan uwansu da ake ce ma farar ba kai jama'a ya kamata a ce kowa ya makan shi karatun ta natsu sun zo sun yi kwancin su cikin garin yamai suna shan AC wai sun gina ramu an kewaye an sa wani bateri da wasu abubuwa da sauransu ga a kawo musu hari wai cikin babban birnin yamai kowa ya shige cikin buro ya kwanta yara bayan allah ɗiyan talakawa suna ganin arka ne suna ƙarawa jami'an tsaro cikin mu masu albarka Allah ƙare musu albarka suna nasu bakin ƙoƙari saboda tsananin kishin ƙasa mayya mayyan sojoji da ya kamata a ce suna saman kilayen daga daga wanda aka maida PCA sai wanda aka maida DG sai wanda aka maida AD sai wanda aka maida gwamnan jiha sai wanda aka maida minister ga sunan ya kwance shin haka za a ci gaba da kallo ƙasa tana tagayyara tana ƙarawa jama'a 'yan ƙasa 'yan Nijar kun zo kun yi ma 'yan ƙasa ƙarya kun ce musu tsaro ya taɓarɓare cikin ƙasar mu ta Nijar yau abin da ba a taɓa gani yana kwaruwa cikin ƙasar mu ta Nijar shine halin da ƙasa ta cinci kanta ciki yanzu kun yi yadda kuke so Allah ya gwada muku shine lillahi wahidul qaha kuma amma a ce wai saboda tsabagen rashin imani da tausayin al'umma har yanzu kun gaza ku zamana ku ce kai 'yan ƙasa abin ga ba shi ina mahita sakamakon cin amanar da kuka yi ma Nijar da ku da 'yan siyasar da suka ingiza ku yau duk Allah ya kama ku dama an ce fituna kwana take yi wanda ya tada ta Allah ya la'ance shi kuma sai a tado fituna amma waɗanda za ta shafa mutane da yawa ne yau fitunar da kuka jayo ma Nijar ina za mu shiga fi sabilillahi nan 'yan ta'adda sun sha ma mutane kai nan yunwa tana nan tana ta faɗaɗen mutane daga wannan zuwa wancan yanki na cikin ƙasar mu ta Nijar. Kun ƙirƙiro da zaman kashe wando cikin ƙasar mu ta Nijar. Kun mai da Nijar saniyar ware. Diplomasiya kun rugurguza ta, kun lalata ta. Sai kuna nan kuna yi mutane wai wani bumbun karɓar da idan 'yan kallo. Jama'a a ci gaba da addu'a ana ƙarawa alƙunutun na aitayinta. Duk wanda ya zalunci Nijar kowane ne da wanda a ciki da wajen ƙasa da wanda ya ce a yi da wanda ya ƙirƙiro wanga cin amana zuwa ga ƙasar mu ta Nijar zuwa ga zababben shugaban ƙasar mu shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum mai son ƙasa da al'ummarta da wanda ya taɓa da wanda ya ji daɗi da wanda suke nan su saboda tsabar ƙabilanci da dai abubuwa da suka yi kama da haka Allah ya ƙara bayyana ma al'ummar wannan ƙasa ta mu ta jamhuriyar Nijar maƙiyansu na ainihi su san da ko su wane ne su kun kunna wuta yanzu ta kai inda ba ku iya kashe ta ku sun tsere kun kwashe iyallanku kuna ganin kamar wai kun yi ma 'yan ƙasa wayo ba dai kai ba kashin bari ba to ka tabbata da cani ku cikin batta ka shiga Allah yana ganin ka ya kuma san ka dan haka ta rage a gare ka ko ka hito ka ce ma 'yan ƙasa ka tuba ko kuma ka ci gaba da aikata karan aikin ka Nijar dai tana nan wata rana sai dai a bada ka. da wannan muka zo karshen shi wannan shiri na wannan rana sai lokaci na gaba idan mai girma da ɗaukaka ya yarda.